صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد jama'a masu saurare assalamu alaikum barkan ku da warhaka barkan kuma da sake saduwa da ku a zangon shirin hausa radio boh na wani lokaci kuma na karshe a wani rana ta litinin da fatan an yi cikin kushin lafiya ga jiran abin da muke dauke da su da farko akwai labaran duniya kamar yadda aka saba bayan sa muna tafe da shirin nan na afirka a yau daga nan kuma sai mu kawo muku shirin nan na kisoshin rayuwa bayan sa akwai shirin nan na dokokin zamantakewa inda zamu karkare da shirin nan na duniyar mu a yau wanda su ne jiran abin da za a saurara a zangon shirin nan lokaci da yadda Allah amma kafin nan sai an fara da sauraron shirin nan na ko kun san ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum yau Litinin goma ga watan Janairun shekara ta 2022 wanda ya daidai da bakwai ga watan da Thani na shekara ta 1443 hijira kamariya. Masu saurare ko kun san cewa shekaru 200 da suka gabata a rana irin ta yau wato goma ga watan Janairun shekara ta 2020 majalisar kasashen duniya wacce ake kira the league of nations ta fara aikin ta a birnin geneva na kasar switzerland an kafa majalisar ne dai bayan yakin duniya na biyu manufofin kafa wannan majalisa dai sun hada da sulhuntawa da warware matsaloli da ke tsakanin kasashen mambobi a majalisar a lokacin da kasashen afirka gaba daya da tare da soviet da ma amurka wacce ta taimaka wajen kafa wannan majalisa ba su a ta sannan kuma hatta kasashen ingila da faransa sun dai nuna goyon bayan su ga majalisar ne kawai amma ba sa aiki a matsayin mambobinta majalisar league of nations ta ci gaba da ta har zuwa bayan yakin duniya na biyu lokacin da aka mai gurbinta da majalisar ɗinkin duniya ko kuma united nations a shekara ta 1946 masu harkokin sun cewa shekaru 95 da suka gabata a rana irin ta yau aka kafa cibiyar fasahar ayyukan fina-finai ta oscar wannan cibiya dai tana da mambobi 400 waɗanda suka hada da 'yan wasan fina-finai da sinima da masu wasan kwaikwayo da kuma fina-finai na talabijin game da ƙwararru akan harkoki na daukar hoto da kuma marubuta fina-finai da dai sauran bangarori da suka shafi hakan a kowace shekara da cibiyar tana bayar da kyautuka na musamman ga 'yan wasa waɗanda suka fi nuna kwazo a shekara bangarori daban-daban waɗanda suka shafi fina-finai hakanan kuma akan zaɓi fina-finai waɗanda suka taka rawa a wasu bangarori da alkalan cibiyar suke ganin cewa sun dace da kyautar ta oscar a wannan shekara cibiyar oscar dai ta fara watsa shirye-shiryenta a talabijin a cikin shekara ta 1953 daga ƙarshe masu hari kun san cewa shekaru 40 da suka gabata a rana irin ta yau wasu makiya kasar iran suka yi kokarin kisan hujjatul islam sayyid muhammad khamenei wani ɗan majalisar dokoki na majalisar shura a kasar ta iran bayan nasarar juyin juhalin musulunci a iran da kuma gazawar manyan kasashen duniya wajen kifar da tsarin jamhuriyar musulunci a kasar sun fara yin amfani da makiya juyin wajen kashe fitattun malamai da jami'an gwamnati a cikin wannan shirin ne dai suka yi kokarin kashe said muhammad hamna'i dan uwan jagoran juyin juhalin musulunci na iran din ayatollah said ali hamna'i amma ba tare da sun samu nasara ba jama'a masu saurare assalamu alaikum radio hausa boh mai watsa shirye sa daga jamhuriyar musulunci ta iran na sanar da ku cewa za ku iya kama shirye sa ne har sau uku a kowace rana shirin mu na safe daga misalin karfe shida da minti 50 agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato biyar da minti 50 agogon GMT da kuma Ghana akan mita 22 kHz 13,710. Sai kuma a mu na rana daga karfe sha 12 da minti ashirin. zuwa goma sha biyu da minti hamsin agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi. Wato goma sha ɗaya da minti ashirin zuwa goma sha ɗaya da minti hamsin agogon GMT da kuma Ghana. A kan mita goma sha shida kilohertz dubu goma sha bakwai da ɗari biyar da casa'in da biyar.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 wato www.hausatv.com a huta lafiya. To madalla yanzu lokacin da za a gyara zama domin a saurari labaran duniya. To da farko ga muhimman kanunsu. su. kungiyar kasashen musulmi ta nuna goyon bayan warware matsalar sudan ta hanyar lumana gwamnatocin kasashen iran da oman sun jaddada aniyar su ta kara haɓaka alaƙa a dukkanin ɓangarori an kama wani ɗan asirin isra'ila a yankin zirin gaza na falasɗinu yanzu kuma ga labaran da ke da ke ƙungiyar haɗin kan ƙasashen musulmi ta oic ta yi maraba da sanarwar da majalisar ɗinkin duniya ta fitar na gudanar da tattaunawa tsakanin ɓangaren siyasar ƙasar sudan a cikin wata sanarwa ga manema labarai da sakataren ƙungiyar haɗin kan ƙasashen musulmi ya fitar ya jira da goyon bayan kungiyar ga shawarwari da ɓangarorin ƙasa da ƙasa suka gabatar domin cimma yarjejeniya tsakanin ɓangaren sudan da kuma fifita muradun al'ummar ƙasar maimakon na ɗaiɗaikun mutane da kuma samar da zaman lafiya demokuraɗiyya da tsaro da kuma ci gaba a cikin wannan sanarwa babban sakataren ƙungiyar haɗin kan ƙasashen musulmai hussein taha ya jaddada goyon baya ga ƙasar sudan domin tabbatar da tsaronta da zaman lafiya da kuma haɗin kan ƙasa da wadata da kuma ƙudurin da ta ɗauka na yin amfani da dukkanin ƙarfinta wajen aiwatar da shirin da aka sanya a gaba na miƙa mulki ga farar hula a ranar asabar 18 ga watan disamba wata tawagar majalisar ɗinkin duniya wadda za ta taimaka wa shirin mika mulki ga farar hula a ƙasar ta sudan ta sanar da fara gudanar da cikakken tsarin tattaunawa domin can yarjejeniyar kawo karshen rikicin siyasa a ƙasar shafin sadarwa na yanar gizo na majalisar ɗinkin duniya ya bayyana cewa wakilin musamman na babban sakataren majalisar ɗinkin duniya kuma shugaban tawagar wanzar da zaman lafiya na majalisar ɗinkin duniya ya fara tuntubar dukkanin bangarorin siyasa na kasar ta sudan da ma na kasa da kasa wanda majalisar ɗinkin duniya ta ɗora wa alhakin gudanar da wannan aikin domin kawo ƙarshen rikicin siyasa da ake fama da shi a yanzu a sudan da kuma samun ci gaba mai ɗorewa da demokuraɗiyya da zaman lafiya ministan harkokin wajen ƙasar iran hussein amir abdullahiyan ya yi ba da ɗorewar dangantakar da ke tsakanin ƙasarsa da kuma oman yana mai jaddada cewa fadar alaƙa da kasashen yankin tekun fasha shine abin da gwamnatin sa ta sanya a gaba a halin yanzu amir hussein abdullahi ya shaida wa manema labarai a yadda ya isa filin saukar da tashin jiragen sama na birnin muscat na kasar oman a yau litinin cewa a yan ziyarar ta yi yini guda za mu tattauna akan ci gaban dangantakar kasashenmu da kuma dangantaka ta shiya da kuma ta kasa da kasa tare da jami'an gwamnatin kasar ta oman da kuma ministan harkokin wajen kasar sayyid badar albusaidi kyakkyawar makwabtaka da fadada ma'amala da ƙasashen da ke makwabtaka da mu su ne akan gaba akan manufofin harkokin waje na gwamnatin mu a halin yanzu in ji shi daga nan ne kuma ministan harkokin wajen kasar ta iran ya ishara da yarjejeniyar zirga-zirgar ababen hawa tsakanin iran oman turkmenistan da kuma uzbekistan yana mai bayyana fatan cewa nan ba da jamawa ba yarjejeniyar za ta fara aiki a tsakanin kasashen da suka kullata fahad bin mahmud al-sa'id mataimakin sarkin kasar oman ya da kusanci da yan wantaka a tsakanin kasashen iran da oman da kuma ayyukan haɗin gwiwa da ke tsakanin su da kuma yadda kasar oman ɗin ke son taka muhimmin rawa wajen dunkulewar kasashen yankin tekun fasha to jama'a masu harika da sha'afa labaran suna zo muku ne daga hausa radio voh a birnin tehran an kama wani ɗan leƙen asiri na ƙungiyar leƙen asirin isra'ila mossad wanda ya kashe wani masanin kimiyyar palestino a malaysia a shekarar 2018 kawafin yada labaran palestino sun ba da rahoton cewa jami'an tsaron gaza sun kama wani jami'in ƙungiyar leƙen asiri ta mossad wanda kuma aikata kisan gilla wanda aka yi wa wani masanin kimiyya na palestino a malaysia a shekarar 2018 a ranar 21 ga watan afrilun shekara ta 2018 ne da wannan mutumin ya kashe wani masanin kimiyya na palestine muhammad albatash a malaysia ta hanyar harbin sa da harsasan bindiga goma ikirarin da yi a kan kisan ya nuna cewa an aiwatar da aikin ne bisa umarnin kungiyar laƙen asirin isra'ila ta musad fadi alfatash yana da shekaru 35 a duniya wanda kuma mamba ne a kungiyar hamas kuma mazaunin yankin jabaliya da ke yankin zirin gaza wanda jami'an leƙen asirin yahudawan suka yi hankoran kashe shi a lokuta daban-daban kafin su samu damar kashe shi a kasar malaysia shekaru biyu da suka gabata dai shugaban hukumar leƙen asirin ta isra'ila ta musad ya amince da cewa 'yan kungiyar tasa sun kashe wasu daga cikin jami'an kungiyar hamas a kasashen ƙetare shugaban majalisar dokokin kasar kuwait marzo alganim ya yaba da irin tsayin dakan da mutanen birnin kudus suka yi wajen kare wurare masu alfarma na al'ummar musulmi rahoton da kamfanin dillancin labaran ikina ya bayar gwamnatin kasar kuwait tana ci gaba da yin tsayin daka akan matsayinta na amincewa da dokar da ta ayyana kan cewa mamayar da yahudawa take yi ma yankunan palestino ba su da halasci shugaban majalisar dokokin kasar ta kuwait ya ce matsayar gwamnatin kuwait tana nan daren ba tare da wani canji ba akan nuna cikakken goyon bayan ga al'ummar palestino da kuma yin watsi da duk wasu matakai na mamaya da isra'ila take yi a cikin yankunan falasinawa kamar da kuma ya jaddada cewa wajibi ne akan al'ummomin laraba da na musulmi su dauki matsaya ta bai ɗaya dangane da al'amarin falasdino da kuma masallacin ƙudus mai alfarma to jama'a masu saurare ƙarshen labaran duniyar kenan. Tuma da laban da aka saurari labaran duniya su kuma sai sauran shirshen da suka rage mana inda zan fara da shirin nan na Afirka a yau. Afirka a yau. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan da haka, barkan kuma da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na Afirka a yau. shin da kan dubi akan wasu da cikin muhimman lamura da suke wakana a nahiyar afirka ko kuma bututuwa na kasa da kasa da suke da alaka da nahiyar ta afirka inda shirin namu na yau da allah zai dubi ne akan wasan cin kofin kwallon kafa na kasashen nahiyar afirka wato afcon wanda aka fara a wannan lahadi tara ga watan janairun shekara ta 2022 a kasar kamaru tare da yin dubi akan wannan gasa da kuma tarihinta da kuma wasu muhimman abubuwa da suka faru a tarihin wannan gasa ta nahiyar afirka wannan dai shine abin da shirin namu ne da Allah zai dubi a kansa da fatan masu saurari za a fi musu na hankali domin jin cikakken shirin. a wannan lahadin ce ta ga watan janairun shekara ta 2021 aka bude wasan cin kofin kwallon kafa na kasashen nahiyar afirka a kasar kamaru gasar da ke sama halittar dukkanin kasashe waɗanda suka samu nasarar lashe wasanni na neman cancantar shiga gasar da farko dai zai kyau mu koma baya domin yin dubi a kan tarihin wannan gasa da kuma yadda aka fara ta tun daga farko da kuma irin wainar da aka toya tsawon shekaru masu yawa waɗanda suka gabata a cikin tarihin wannan gasa ta afcon a gasar farko ta kasashen nahiyar afirka wato afcon din a shekara ta 1957 kasashe hudu ne aka ware domin yin wannan gasa a lokacin amma kasashe uku ne kawai suka samu damar yin gasar kuma tun daga wancan lokacin ne gasar ta bunƙasa sosai wanda hakan ya sa ta zama dole ne a gudanar da gasar share fage kafin shiga wannan gasa adadin waɗanda suka shiga wannan gasar a karan farko ya kai goma sha shida a shekarar 1998 ko da yake a shekarar 1996 ƙungiyoyi goma sha shida ne za su gudanar da gasar amma najeriya ta janye inda kasashe goma sha biyar ne da suka yi wasan haka kuma irin wannan ya faru a shekara ta 2010 bayan ficewar togo kuma har zuwa shekara ta 2017 haka ake ci gaba da bin wannan tsari ta hanyar fitar da kungiyoyi goma sha shida zuwa rukuni hudu inda kungiyoyi biyu na kowane rukuni suke tsallakewa zuwa mataki na gaba wanda kuma su ne za su fafata har zuwa matakai na kusa da na ƙarshe har zuwa ga wanda zai lashe gasar a ranar 20 ga watan yulin shekara ta 2017 a mayar da gasar cin kofin afirka daga watan janairu zuwa yuni kuma an faɗaɗa gasar daga ƙungiyoyi goma sha shida zuwa ashirin da hudu masar ita ce ƙasa wadda ta fi samun nasara a tarihin gasar inda ta lashe gasar sau bakwai ciki har da shekara 1959 lokacin da masar ɗin ta haɗe da Siriya a matsayin jamhuriyar larabawa an fara bayar da kofi na yanzu ne a shekara ta 2002 masar ta lashe gasar har sau uku a jere wanda ba a taɓa yin haka a tarihin gasar ba wanda kuma hakan ya faru ne a shekara ta 2006 2008 da kuma 2010 a cikin shekara ta 2013 an canza tsarin gasar zuwa gudanar da ita lokuta mabambanta domin kada ta yi karo da gasar cin kofin kwallon kafa ta duniya ta fifa asalin gasar cin kofin kasashen nahiyar afirka ya fara ne tun daga watan yuni shekara ta 1956 lokacin da aka gabatar da shawarar kafa hukumar kwallon kafa ta afirka a lokacin taron fifa a karo na uku a birnin lisbon na kasar portugal an yi shirin gudanar da gasar cin kofin nahiyar ne nan da nan kuma a watan fabrairun shekara ta bakwai a gudanar da gasar cin kofin nahiyar afirka na farko a birnin khartoum na kasar sudan wasan ya kunshi kasashe hudu waɗanda suka kafa cap wato masar sudan habasha da kuma afirka ta kudu duk da cewa dai saboda manufofi na gwamnatin warin launin fata a kasar afirka ta kudu a wancan lokacin aka dakatar da ita inda wasanni biyu ne kashal aka buga inda masar ta zama zakara na farko a nahiyar bayan da doke sudan mai masaukin baki a wasan kusa da na karshe sannan kuma suka buga wasa na karshe tsakaninta da habasha inda masar ɗin ta doke habasha shekaru biyu bayan haka masar ta karbi bakuncin wasan karo na biyu a birnin alkahira bayan kuma sai karo na uku a shekara ta 1961 a birnin addis ababa na kasar habasha kuma a karan farko an gudanar da zagayen sharar fage domin tantance kungiyoyi hudu waɗanda za su buga gasar habasha mai masaukin baki da mai rike da kofin gasar wato masar sun samu tikitin shiga gasar sai kuma najeriya da tunisia waɗanda suke a zagaye na hudu masar ta buga wasan ƙarshe a karo na uku a jere sai dai kungiyar kwallon kafa ta habasha ta samu nasara inda ta fara doke tunisia sannan ta doke masar a ƙara lokaci a shekara ta 1963 ghana ta fara fitowa a matsayinta na mai karɓar bakuncin gasar kuma ta lashe gasar bayan da ta doke sudan a wasan ƙarshe sun sake samun nasara yayin da suka zama zakara bayan wasu shekaru biyu a tunisia inda suka samu irin wannan matsayi daidai da masar a matsayin waɗanda suka yi nasara har sau biyu a shekara ta 1965 cap ta bullo da wata doka wadda ta takaita yawan 'yan wasan kasashen waje a kowace ƙungiya zuwa biyu dokar da ta ci gaba har zuwa shekara ta 1982 dan wasan gaba na ƙungiyar kwallon kafa ta ƙasar ivory coast lauren poco ya yi wani abu na tarihi a gasar a shekara ta 1968 da 1970 wajen zira kwallo a raga inda ya ci kwallaye shida a gasar farko ta shekara ta 1968 sai kuma kwallaye takwas a gasar shekara ta 1970 wanda wannan yawan kwallaye goma sha hudu da ya ci ya kasance abin da ba a taɓa yi ba har zuwa shekara ta 2008 ƙasashe shida sun lashe wannan gasa daga shekara ta 1970 zuwa 1980 sudan congo brazil congo zaire morocco ghana da kuma nigeria congo zaire ta sake samun nasara karo na biyu a shekara ta 1974 bayan da ta kara da zambia a wasan karshe a karan farko a tarihin gasar sai da aka sake buga wasan domin kuwa fafatawa farko tsakanin ƙungiyoyin biyu an tashi biyu da biyu kunnen doki bayan karin lokaci bayan kwana biyu aka sake fafata wasan karshe inda zayir ta samu nasara ci biyu da nema dan wasan gaba mulamba ndai shine zira dukkanin kwallaye hudu da zayar ta ce a waɗannan wasanni guda biyu wanda shi ma ya kasance dan wasa wanda ya fi zira kwallaye a gasar da kwallaye tara waɗanda ya saka a cikin raga watanni uku bayan haka kwango zayar ta zama ƙasa ta farko a yankin kudu da sahara da ta samu tikitin shiga gasar cin kofin kwallon kafa ta duniya ta fifa Morocco ta lashe kofinta na farko a shekara ta 1976 wanda aka gudanar da wasan a habasha sannan ghana ta ɗauki kofinta na uku a shekara ta 1978 inda ta zama ƙasa ta farko da ta lashe kofuna uku tsakanin shekara ta 1980 zuwa 1990 kamaru ta yi nasarar zuwa wasan ƙarshe na gasar cin kofin afirka su uku a jere inda ta lashe gasar su biyu a shekara ta 1984 da kuma shekara ta 1988 sannan ta sha kashi sau ɗaya a bugun fanarti tsakaninta da masar a shekara ta 1986 sauran kungiyar da ta mamaye gasar a wannan lokacin ita ce algeria algeria dai ta yi rashin sa'a a wasan ƙarshe da nigeria mai masaukin baki a gasar shekara ta 1980 wanda baiwa super eagles damar lashe gasar a karan farko bayan gasar ta shekara ta 1980 algeria ta kai wasan kusa da na ƙarshe a kowace gasa in banda kofin 1986 har zuwa ƙarshe dai ta lashe gasar shekara 1990 a shekarar 1990 ɗin dai ita ce gasar cin kofin nahiyar afirka karo na 17 wato gasar ƙwallon kafa ta nahiyar afirka algeria ce ta ɗauki nauyin bakuncin gasar kamar dai shekara ta 1988 algeria ta lashe gasar bayan da ta doke najeriya a wasan karshe da ci ɗaya da nema najeriya ta sake yin rashin nasara yayin da ta kai ga wasan karshe afirka ta kudu ta karbi bakuncin gasar wadda aka gudanar a karo na 20 a shekara ta 1996 wanda ke zama karo na farko bayan da aka ɗage haramcin da aka sanya ma kasar tsawon shekaru da dama sakamakon mulkin warin launin fata wanda ya kawo ƙarshe a kasar ta afirka ta kudu 'yan kasar afirka ta kudu sun sake zuwa wasan karshe bayan shekaru biyu wasan da aka yi a kasar burkina faso amma ba su iya kare kambun nasu ba bayan da suka sha kashi a hannun masar wadda ta lashe kofin a karo na hudu ghana da najeriya ne dai suka ɗauki nauyin gasar a shekara ta 2000 a wani tsari na haɗin gwiwa wanda suka maye gurbin kasar zimbabwe mai masaukin baki wadda ya kamata ta ɗauki bakuncin wasan tun daga farko kamaru ta doke najeriya da bugun daga kai sai mai tsaron gida banda aka tashi biyu da biyu bayan ƙara lokaci da aka yi a wasan karshe a shekara ta 2002 kamaru ta lashe kofin har sau biyu a jere wannan shine karo na farko tun bayan da ghana ta yi hakan a shekara ta 1960 da kuma masar kafin nan a shekara ta 1957 da shekara ta 1959 'yan wasan kamaru sun doke senegal wadda ta kai ga wasan karshe a karan farko masar ta kafa sabon tarihi a gasar shekara ta 2010 wanda angola ta karbi bakuncin wasan inda ta lashe kofin ta na uku a jere a gasar bayan da ta doke gana da ci da nema a wasan karshe inda ta rike kofin da aka yi da zinari har abada masar ta zama ƙasa ta farko a afirka wadda ta lashe kofuka uku a jere kamar yadda mexico da argentina suka yi a kudancin amurka da kuma iran a nahiyar asiya waɗanda su ma suka lashe kofin nahiyunsu har su uku a jere to jama'a masu lokacin da muke da shi ya riga kawo ƙarshe saboda haka dole ne a nan za mu ja lizamin shirin a cikin abubuwan da muka ɗan kalato muku dangane da wannan gasar cin kofin ƙwallon ƙafa ta ƙasashen nahiyar afirka wato afcon wadda kuma a halin yanzu take gudana a ƙasar kamaru daga wannan lahadi idan Allah haɗa mu a saduwa ta gaba da Allah za a je mu ɗauke da wani jigon kafin lokacin amdin kwa da kwanakin ku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya. yanzu kuma ga shirin nan na kisoshin rayuwa Kisoshin rayuwa Bismillahir Rahmanir Rahim Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa a cikin shirmu na kisoshin rayuwa shiri wanda yake kawo muku kisoshi wa'anda suka zo cikin alkur'ani mai girma ko kuma cikin wasu littattafai wa'anda suka hada da littafin da stanar stan na atila shahid mutahari ko kuma cikin littafin matnawi na maulana jalaluddin rumi da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu a cikin shirinmu na yau madala idan masu sauraro kuna tare da mu a cikin ƙisar da ta gabata mun fara kawo muku kisar matasan asabul kafi inda muka bayyana yadda allah ta'ala ya rayar da su a cikin kogo na tsawon wannan lokaci ba tare da sun mutu saboda yunwa ko zafi ko sanyi ba ko kuma saboda daskarewar jini da rashin zuwansa wasu ɓangare na jikinsu ba wato inda allah ta'ala yake cewa kuma kana ganin rana idan ta fito tana karkata daga kogonsu wajen dama kuma idan ta faɗi tana gurgura su wajen hagu kuma su suna a cikin wani fili daga gare shi wannan abu yana daga ayoyin Allah wanda Allah ya shiryar to shi ne mai shiryuwa kuma wanda Allah ya batar to ba za ka samar masa wani majibinci mai shiryarwa ba cikin suratul kaf goma sha bakwai a nan ya kamata mu fahimci cewa kasancewa hasken rana na shiga cikin kogon nasu a lokacin fitowarta daga hannun dama a lokacin faduwarta kuma daga hagu ya nuna cewa kogon yana fuskantar arewa ne don haka ya kasance har ila yau iska tana kadawa zuwa cikin kogon ya ɗumama su ko kuma ya sanya shi don ya daidaita zafin kogon ta yadda ba za su cutu ba sannan suna bacci ne a tsakiyar kogon ta yadda daga bakin kogon mutum ba zai gansu ba sai ya shiga can tsakiyar kogon sai dai duk da haka allah ta'ala ya bayyana cewa barcin asabul kafi ba bacci ne irin wanda aka saba ba don an sanya wasu al'amura a jikinsu wanda za su kare su daga duk wanda ya shigo kogon don kada wani mutum ko wata dabba ta cutar da su wato suna barci amma idanunsu a buɗe ta yadda wani mutum ko dabba idan ya zo kusa da su ba zai cutar da su ba don ganin idanunsu a buɗe ko kuma idanunsu abin tsoratarwa ne ga duk wanda ya gansu don kada a cutar da su banda haka Allah ya ce yana jujjuya su dama da hagu don kada jini ya daskare ko ya kasa zuwa wani bangare na jikinsu wanda zai sa bangaren jikin ya lalace daga nan sai batun karen nasu da ka a kansu da za ka juya baya ka gudu don tsoro don da haka ne yake kare lafiyarsu da tsoron da yake jefawa cikin zuciyar duk wanda ya kalle su so da dama allah ta'ala ya taimakawa bayansa tare da tsoratar da maƙiyansu kamar yadda ya yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a yaƙe-yaƙe da ya shiga tare da mushrikan makka musamman a yaƙin badar Allah ta'ala yana cewa za mu jefa tsoro a cikin zukatan waɗanda suka kafirta saboda shirkan da suka yi da Allah game da abin da bai saukar da wani dalili ba game da shi kuma makomarsu wuta ce kuma tir da mazaunin azzalumai cikin suratul Ali Imran aya ta 151 don haka bayan wannan lokaci mai tsawo allah ta'ala ya ta da su don su yi tamboyi a tsakaninsu kan tsawon baccin da suka yi sai da farko wani ya ce yini guda ne wani kuma ya ce wani sashe ne na yini wannan shine abin da za su tuna kenan amma a lokacin da suka ga yadda kayakinsu suka zama suka ga farutansu ko farshensu yadda suka yi tsawo sai suka fara shakka kan daɗewarsu a wannan kogon daga nan sai waninsu ya ce allah dai ya san daɗewar da kuka yi a wannan kogon allah ta'ala yana cewa kuma kamar wannan ne muka tayar da su domin su tambayi juna a tsakaninsu wani mai magana daga cikinsu ya ce menene lokacin da kuka zauna suka ce mun zauna yini ɗaya ko ini ɗaya ko sashen yini suka ce ubangijinku ne mafi sani ga abin da kuka zauna to ku aika da ɗayanku game da azurfanku wannan zuwa ga birnin sai ya duba wanne ne mafi tsarki ga abinci sai ya zo maku da abinci daga gare shi kuma sai ya yi da hankali kada ya sanar da su ga wani mutum cikin suratul kafi aya da goma sha tara barcinsu ya kai tsawon shekaru ɗari uku da tara kamar yadda muka bayyana wato shekaru na shamsiya ne don haka barcin nasu yana kamar mutuwa ce shi yasa Allah ta'ala ya ce mun ta da su kamar na tashin kiyama don haka idan allah ta'ala zai tada wanda ya mutu ko ya yi bacci na shekaru 309 ko kuwa sai dai a ce an tada mutum irin tayarwa ta mutuwa ko da kuwa sun rududdige ne sun zama ƙasa masu sauraro a nan za mu dasa aya cikin shirmu na yau sai kuma wata fito idan lakai mu wasalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh To yanzu kuma ga shirinmu na gaba na dokokin zamantakewa. Dokokin zamantakewa Bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu ala Muhammadin wa ali Muhammad. Jama'a masu sauraro, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. mu da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri namu na dokokin zamantakewa shirin da a cikinsa ne muke ƙoƙari wajen kawo muku wasu al'amura da suka shafi dokoki na zamantakewa a wasu ƙasashe musamman na afirka ta yamma a shirin da ya gabata mun ƙarƙare magana ne dangane da ƙasar chadi da kuma wasu abubuwa da suka shafi kasar chadi da tsarin kotuna a can eh, chadi din da kuma wasu abubuwa da suka shafi tarihin wannan kasa to yau cikin yarda allah za mu shiga jamhuriyar benin ne wannan kasa ta jamhuriyar benin wadda akwai tsari na shugabanci irin da yake tafiya a wannan lokaci suna da shugaban kasa kuma wannan jamhuriyar ta benin wato tana da wato birnin tarayya da za a iya kiransa da sunan wato potonovo duk da cewa kotono ya fi sanuwa shine babban birni da ake hada-hada na cinikayya amma dai a bisa inda abin yake a rubuce potonovo shine babban birnin kasar kasar benin ko kuma jamhuriyar benin wadda a da har zuwa shekara ta 1975 ana kiranta da sunan Dahomey a wancan lokaci to amma wasu abin da suke nunawa tun daga shekara ta 1990 ake kiranta da sunan jamhuriyar benin to wannan ƙasa dai tana nan a yammacin afirka sannan wannan ƙasa tana da iyaka da waɗansu ƙasashe waɗanda suke kusa da wato zirin gini ko kuma za ka iya kiransa da kogin gini to wannan kogi na gini akwai ƙasashe da suke kusa da shi domin shi ma ya yi iyaka ne da babban kogi na atlanta a wannan nahiya za ka iya ɗaukan ƙasar jamhuriyar benin a matsayin tana da iyaka da ƙasar niger haka kuma tana da iyaka da ainihin ƙasar togo da ƙasar burkina faso da ainihin uh, tarayyar nigeria waɗannan su ne waɗansu manyan ƙasashe da suke da iyaka da wannan ƙasa ta wato uh, jamhuriyar benin kuma kamar yadda na faɗa ne a rubuce inda aka sani porto shine babban birni na wannan ƙasa ko kuma wannan jamhuriya ta benin to amma kotono shine birni mafi girma da yake wannan uh, jamhuriya ta benin kuma wato guraren da jiragen ruwa suke sauka a wannan nahiya za a iya nuna cewa kamar shine mafi arahan gurin tashar jiragen ruwa a wannan nahiya din su waɗannan duk suna da wasu abubuwa da za a iya tabbatarwa dangane da wannan ah, ƙasa ta jamhuriyar benin benin dai ta zama ne a ƙarƙashin wani abu na mulkin ƙasar faransa tun daga ƙarni na goma sha tara har zuwa shekara ta dubu ɗaya da ɗari tara da sittin to irin wannan wani tsari ne wanda za ka iya ɗauka cewa kenan ta zama ƙarƙashin wani abu na mulkin mallaka kenan wanda faransa ce ta yi mulketa amma kafin mulkin mallaka na faransa duk abin za ka iya ɗauka a ƙasar benin tsari ne wanda aka fi ɗauka da cewa a kan tsari na sarautu ko kuma waɗansu waɗanda suke tafi da mulkin ƙasar a bisa gargajiya na sarauta wanda kuma wasu da dama daga ƙasashe na yammacin afirka a haka suka ginu to waɗannan masarautu waɗanda kafin shigowar ɗan mulkin mallaka su suke tafi da ƙasar benin a wannan lokaci sun shafi masarautu na bariba waɗanda suke a arewaci da kuma yammaci ɗin akwai waɗansu waɗanda masarautu ne na portonovo ɗin da ake kira ko kuma homi a wancan lokaci a wannan tsari na wato zamantakewa na wannan ƙasa ta benin a kusan ƙarshe-ƙarshen ƙarni na goma sha tara a wannan lokacin ne za ka iya tabbatar da cewa sai aka samu 'yan mulkin mallaka na ƙasar faransa suka kutso kai zuwa wannan bangare har suka shigo cikin wannan ainihin masarautu na kasar benin suka zo suka samu nasara akan masarautar da home kuma suka yi galaba a kansu baki ɗaya wanda a yau ake kira da kasar benin bayan nasarar da waɗannan suka samu ne 'yan mulkin mallaka akan wannan nahiya wadda a wancan lokaci ake kiranta da a masarautu na dahome to wannan ƙasa dai ta benin idan mutum ya ɗauki irin ƙabilu daban-daban da suke rayuwa a cikinta za a ga cewa duk da cewa a shekara ta 1960 eh, suka samu 'yancin kansu aka samu wani eh, abu na tabbatuwa cewa suna tafi da abubuwansu da kansu to amma lallai kasar benin tana ɗauke da ƙabilu daban-daban misali akwai ƙabila ta fon wanda ake sananniya ƙabila ce za ka cewa kashi biyu daga cikin biyar na wato duk mutanen da suka tattaru suka yi ƙasar benin ƙabila ce da ake kiranta fon wanda su wannan suna zaune a gurare daban-daban musamman a wannan ɓangare na kwatano akwai wannan kabila ta fon a wannan nahiya haka kuma an ka ɗauki yaruba waɗanda yaruba dinnan su wasu kabila ce wadda suke da alaƙa da yarabawan najeriya su kuma waɗannan suna zaune ne a kudu maso gabashin benin suna nan su kuma za ka iya su kamar kashe ɗaya ne daga cikin takwas na mutanen gaba ɗayan ƙasar ita benin ɗin sai kuma wasu nahiya a wata bangare na abin da ya shafi portonovo din nan akwai kabilar gun wannan ƙabila ta gun da kuma yoruba sun haɗu ne suka cakudu suka yi auratayya suka zama su ma sun samar da wata kabila mai suna gun amma kabilu ne da su da yoruba aka haɗu aka zama an tabbatu an samar da wannan kabila su ma suna nan a wasu ɓangarori musamman na portonovo to duk wa'annan ba duk suna daga cikin kabilun da zaka samu a wannan ƙasa ta benin sannan akwai wasu ƙabilun da zaka samu su ma a ɓangaren kudanci kamar su aja aja wasu jama'u ne wanda su ma suna wuri ko kuma aizo su ma wasu kabilu ne sai holi su ma da kuma wasu da ake kira mina duk waɗannan ƙabilu ne waɗanda suka tattaru suka yi wannan mutane na ƙasar benin amma dai bariba wanda su ne kabilu mafiya girma za a iya cewa ko kuma a ce su ne kamar na hudu a cikin duk kabilun da suka tattaro suka yi wannan ƙasa bariba sanannu ne su ne mafiya kamar eh, na hudu mafiya girma a cikin wannan ƙasa ta benin to waɗannan duk suna daga cikin abubuwan da za ka iya tabbatar mana da cewa ashe kenan wannan ƙasa ta jamhuriyar benin ba ƙabila ɗaya ne ke rayuwa a cikinta ba ƙabilu ne daban-daban domin akwai wasu ƙabilu ma da za a iya cewa ƙanana ne su kamar irin su nikki ko kandi da za a iya ɗauko su a ce su ma da suna ƙarƙashin uh, sarakuna ko kuma sarauta ne na bariba wanda su ma daga ciki akwai somba da, da, da tamari duk suna daga ciki da waɗansu wanda suke ƙabilu akwai kuma a ɓangaren arewacin ita wannan jamhuriya ta benin akwai wasu ƙabilu wanda su ma suka haɗu dai suka yi wannan ƙasa kamar irin dendi da pila da yowa lokba da wata wasu wanda su kuma suka haɗu kamar irin fulani su ma akwai su a cikin wannan nahiya na arewacin benin sannan kuma akwai wanda suka zo da ƙasashen waje daga ƙasashen turai akwai su akwai kuma 'yan labanon mutanen ƙasar labanon su ma suna cikin wannan ƙasa akwai kuma 'yan misali kudancin asiya da kuma 'yan afirka waɗanda duk suka fito daga wasu ƙasashe duk waɗannan za ka iya ɗauka 'yan ƙasar waje to su ma dai suna nan suna rayuwa a cikin wannan ƙasa ta benin sai dai kurin sun fi tattaruwa ne a wannan nahiya ta kotono da kuma fotonovo wanda dama musamman kotono kamar yadda muka yi bayani ita ce wata cibiya ta kasuwanci saboda wannan tasha ta jirgin ruwa wacce ta fi kowace tasha jirgin ruwa a raha a ainihin nahiya din yammacin afirka to portonova dama kuma mun yi bayani akan asali shine ma babban birnin kasar a rubuce kenan wanda a doka a hukumance shine babban kasa babban birni na kasar benin wannan jamhuriya ta benin to a takaice wannan su ne wasu abubuwa da muka fara yin bayani dangane da sanin ƙasar jamhuriyar benin a dunkule kafin kuma insha Allahu mu zo mu shiga tsari na dokokinsu da abin da ya shafi wasu al'amura na ƙasar duk da cewa a fahimtar ƙasar har yanzu ba mu karkare wani abubuwa ba kafin mu shiga dokoki to amma na ga da yake ana ta nuna mana cewa lokaci ya ainihin yi mana halin nasa amma da mun zo mu shiga yarukan da ake maganganu da su a kasar da kuma ya tsari na addini da sauransu a kasar to amma da yake lokacin ya riga ya yi mana za mu tsaya a nan sai allah ya kai mu shiri na gaba za mu yi kokari mu dora daga inda muka tsaya to muna fata allah ya sa mu dace kuma mu fahimci waɗannan ƙasashe namu na nahiyan yammacin afirka domin za su taimaka mana wajen tafiye-tafiyenmu da zamantakewanmu a tsakaninmu gaba ɗaya bisa wannan shiri dama sunansa kenan dokokin zamantakewa tare da fatan allah ya sa mu dace za mu tsaya anan. nan sallallahu ala muhammadin wa ali muhammad yanzu kuma sai shirinmu na ƙarshe shirin nan na duniyarmu a yau duniyar mu a yau. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkanku da warhaka barkanku kuma da sake saduwa da kowa a cikin wannan shiri na duniyarmu a yau. Shirin da kan yi dubi akan wasu daga cikin muhimman lamura da suka wakana a duniya tare da yin bita a su da kuma bayyana yadda ake kallon lamarin ta fuskoki daban-daban ta bangaren siyasa ne ko tattalin arziki ko tsaro ko zamantakewa. a yau shirin namu da yadda allah dai zai dubi ne a kan cikar shekara guda da farmakin da magoya bayan tsohon shugaban kasar amurka donald trump suka kaddamar a kan ginin majalisar dokokin kasar amurka wato capitol da yake birnin washington fadin mulkin kasar ta amurka da kuma abubuwan da suka biyo bayan hakan a cikin tsawon shekara guda da kuma yadda hakan ya yi tasiri ta fuskoki daban-daban a siyasar ciki da wajen kasar amurka wannan dai shine abin da shirin namu da da Allah zai dubi a kansa da fatan masu ware za a biyo mu hankali domin jin cikakken shirin ranar 6 ga watan janairun shekara ta 2021 ne dai wanda kuma wannan rana ita ce ranar cika shekara guda daya da tarzoma da ta barke a ginin capitol na majalisar dokokin kasar amurka da ke birnin washington inda cikin shekarar da ta gabata amurka ta kasance a cikin rarrabo kauna a tsakanin 'yan siyasa kuma duniya ta ga cewa demokuraɗiyar amurka ta ƙara samun rauni wani bincike na baya-bayan nan wanda kamfanonin dillancin labarai daban-daban suka gudanar musamman ma da kamfanin dillancin ap wanda ya bayyana cewa kashi 30 cikin 100 na 'yan jam'iyyar republican wato jam'iyyar tsohon shugaban kasar amurka donald trump sun ɗauki lamarin da ya faru a ginin capital da cewa ba tashin hankali ba ne yayin da kashi 90 cikin 100 na 'yan jam'iyyar democrat da ke mulki suke ganin abin da ya faru a matsayin tashin hankali mafi muni ra'ayin 'yan siyasa akan yadda lamarin ya faru ya zama shaida ta mubayar su ga jam'iyyinsu wannan ya zama makamin jam'iyyu da gwamnati wanda ko shakka babu babban abin kunya ne ga demokuraɗiyar amurka a ɓangare ɗaya kuma rabo kauna da tarzoma da aka yi a ginin na capital ta ƙara tsananta tsarin siyasar neman goyon bayan masu ruwa da tsaki a ƙasar ta amurka a cikin shekarar ta gabata yi wa harkokin 'yan sanda kwaskwarima da matakan sarrafa bindigogi da tsare-tsaren kashe kuɗi a fannin tattalin arziki da sauran aika waɗanda suka shafi rayuwar jama'a sun ci gaba da tsayawa akai-akai kuma tsarin tafiyar da zamantakewa al'umma a kasar ta amurka ya tsaya wannan kuma ya nuna cewa tsarin demokuraɗiyya irin na mutum ɗaya da ƙuri'a ɗaya da 'yan siyasar ƙasar amurka suke imani da shi kuma suke goyon bayansa wani tsari ne kawai wanda ba zai iya kare maradun masu kaɗa ƙuri'a ba wannan farmaki wanda magoya bayan donald trump suka kaddamar akan kan ginin majalisar dokokin ƙasar amurka a birnin washington sun yi hakan ne bisa cikakken goyon baya da ma tunzurawa wadda trump ɗin ya masu domin ƙaddamar da wannan farmaki wanda kuma hakan ya biyo bayan irin kalaman da ya yi masu zafi na tunzura su da kuma neman ɗaukar fansa akan abin da yake ganin cewa haƙƙinsa sani aka danne masa na shugabancin ƙasar amurka bayan da ikirarin cewa shine lashe zaɓen shugaban ƙasar ba joe biden ba wannan lamari dai ya zama ɗaya daga cikin abubuwa waɗanda suka haifar da matsaloli na cikin gida ta fuskacin siyasa da kuma zamantakewa a ƙasar ta amurka hatta batu na tsaro na cikin gida wannan lamari ya bar mummunan tasiri a kansa idan ake la'akari da irin matakan da magoya bayan donald trump ɗin suka ɗauka yadda suka yi amfani da makamai har ma da yin kashe-kashe da kashe jami'an tsaro a cikin ginin majalisar dokokin ƙasar ta amurka baya ga haka kuma wannan ya sanya daga bisani magoya bayan donald trump ɗin a wasu birane na ƙasar ta amurka sun yi ta amfani da makamai wajen ƙaddamar da hare-hare akan dukkanin waɗanda ba su goyon bayan donald trump hamma da kisan jama'a a wasu yankunan majalisar rokokin ƙasar ta amurka tana gudanar da bahasi ne dai akan zaben joe biden a lokacin da aka ƙaddamar da wannan farmaki wanda farmakin na magoya bayan donald trump ya sa alatilas aka dakatar da zaman majalisar wanda sai daga bisani ne bayan da kura talafa a lokacin da jami'an tsaro suka samu damar shawo kan masu kai farmakin 'yan majalisar suka ci gaba da zaman su kuma suka tabbatar da sahihancin zaben da aka yi wa joe biden tun daga wancan lokaci dai har zuwa inda yau take donald trump dai bai taba amincewa da cewa ya sha kayi a zaben da aka gudanar a kasar amurka ba sannan kuma bai miƙa mulki ga joe biden wanda hukumar zaben kasar amurka da kuma majalisa suka tabbatar da cewa shine lashe zaben ba bai miƙa masa mulki kamar yadda aka saba yi a bisa tsari na miƙa mulkin demokuraɗiyya a ƙasar amurka ba domin kuwa donald trump ya fice daga fadar white house kafin lokacin da za a rantsar da joe biden a matsayin shugaban ƙasa wanda alkali ya rantsar da joe biden a matsayin sabon shugaban kasa ba tare da shugaban kasa mai barin gado ya mika masa takardun mulki ba ya ci gaba da yin kalaman sana batinci kamar yadda aka san shi a kan joe biden da kuma 'yan siyasar amurka da hakan ya hada da 'yan jam'iyyar ta republican waɗanda ba su goyi bayan abubuwan da suka faru a ginin capital na majalisar dokokin ƙasar amurka ba inda suke kallon hakan a matsayin musgunawa da kuma keta alfarmar demokuraɗiyar da suke imani da ita wanda kuma a matsayinsa na ɗan jam'iyyar su hakan abin kunya ne a garin su baki ɗaya baya ga haka kuma ya rushe kurjinin siyasar ƙasar amurka a ciki da wajen ƙasar wanda a lokutan baya duniya tana kallon demokuraɗiyar amurka a matsayin abin koyi amma abin da donald trump ya yi wannan ya kawar da wannan haiba da kuma matsayi da duniya take kallon siyasa da kuma demokuraɗiyar amurka waɗanda suka nuna goyon baya ga donald trump ido rufe a cikin 'yan siyasar ƙasar amurka da kuma wasu ƙasashen duniya daga bisani lamarin ya ci gaba da bibiyar su idan muka ɗauki lamarin ta fuskacin ƙasashen waje isra'ila ita ce a kan gaba a lokacin da firaministan isra'ila na lokacin benjamin netanyahu ya karkatar da siyasar isra'ilan baki ɗaya wajen nuna goyon bayan kaf ga donald trump da kuma yin kira ga yahudawan amurka da su zaɓi donald trump baya ga benjamin netanyahu ben salman yarima mai jiran gadon saudiya shi ma ya fito ya nuna goyon bayan gwamnatin kasar ta saudiya ga cokaf ga donald trump tare da kashe makudan biliyoyin daloli wajen ganin cewa ya taimaka ma tawagar yakin neman zaɓe ta donald trump domin tabbatar da cewa an kada joe biden a wannan zaɓe duk da cewa dai wasu daga cikin ƙasashe kamar irin su haɗaɗɗiyar daular larabawa sun fito sun nuna matsayarsu ta goyon bayan donald trump a lokacin yakin neman zaɓen to amma kuma daga bisani a lokacin da suka fahimci cewa da wuya trump ya kai labari sun bayyana cewa a shirye suke su yi ma'amala da duk wanda ya ci zaɓe a ƙasar amurka duk da cewa benjamin netanyahu da shi da bin salman sun ɗauki matsaya iri ɗaya domin kuwa bayan sanar da joe biden a matsayin wanda ya lashe zaben shugaban ƙasar ta amurka ba su taya shi murna ba wanda shi kuma bai tuntuɓe su ba wanda kuma wannan ya sanya alamar tambaya a kan yadda alaƙa ta siyasa za ta kasance a tsakanin su duk wata cewa dai alaƙar da ke akwai tsakanin amurka da kuma gwamnatocin isra'ila da saudiyya. ba alaƙa ce ta mutane ɗaiɗaiku ba alaƙa ce wadda ta ginu a kan maslaha domin kuwa bisa tsarin amurka dole ne amurka ta bayar da kariya ga isra'ila domin ta ci gaba da wanzuwa ba tare da la'akari da wane ne yake mulki a isra'ila ba to amma kuma a lokaci guda irin matakan da masu mulkin isra'ila suka ɗauka za su iya tasiri a wasu ɓangarorin kamar yadda aka gani a tsakanin gwamnatin joe biden da kuma gwamnatin benjamin netanyahu wanda wasu suke danganta faduwar da benjamin netanyahu ya yi a zaɓukan da aka gudanar a isra'ila da cewa shana da alaƙa da irin matakan da ya ɗauka a lokacin yakin neman zaɓen dangane da gwamnatin ƙasar saudiya kuwa irin matakan da ben salman ɗin ya ɗauka na goyon bayan donald trump ido rufe wannan ya sanya ben salman a cikin wani yanayi na gaba kura baya sai ake domin kuwa donald trump ya faɗi zaɓe wanda yake marawa baya ido rufe yayin da kuma wanda yake neman ganin cewa an kada shi a zaben joe biden shine ya lashe zaɓe tun bayan da joe biden ya lashe zaben ƙasar amurka shekara guda kenan yanzu bai taɓa buga waya ga bin salman ba duk da cewa dai daga bisani wasu daga cikin jami'an ƙasar amurkan sun ziyarci saudiya sun kuma gana da bin salman amma gwamnatin joe biden ta ɗauki ƙwararren matakai na ƙaurace masa akan abubuwa daban-daban daga cikin abubuwa kuma wanda gwamnatin joe biden din ta yi wanda gwamnatin donald trump ta yi ta rufa masa asiri a kansa har da ayyuka na kisan gilla wanda ya yi a ciki da wajen kasar ta amurka musamman ma akan masu adawa da salon siyasarsa mafi muni daga ciki wanda gwamnatin joe biden ta yi amfani da shi wurin ƙara bukanta sunan bin salman a duniya shine batun kisan jamal khashoggi wanda ake zargin bin salman ɗin kai tsaye da hannu a cikinsa wanda hukumomin leƙen asiri na kasar amurka suka tabbatar da lallai waɗanda suke nuni da cewa bin salman din ne kai tsaye yake da hannu a wannan aika-aika baya ga haka kuma wasu abubuwa waɗanda suka yi tasiri dangane da abin da ya faru na kai hari da magoya bayan donald trump suka yi akan gina majalisar dokokin amurka a kan siyasar wajen ƙasar shine yadda tasirin ƙasar amurka ɗin ya ragu a ɓangarori daban-daban hata a ɓangaren ayyukan soji abubuwan da suka yi ta faruwa hatta a cikin gwamnatin joe biden ana danganta su da irin taɓargazar da donald trump ya yi ne sannan kuma wani abu wanda ka ta donald trump ta haifar shi ne karfafa masu tsatsauran ra'ayi na ƙin jin duk wani wanda ba ɗan asalin amurka ba a cikin ƙasar ta amurka wanda shi kansa wata babbar matsala ce ta zamantakewa a tsakanin al'ummomin ƙasar. jama'a masu sauran lokacin da muke shirin riske nan zamu ji halin zamin shirin sai a saduwa ta gaba da Allah za a je mu dauke da wani jigon kafin lokacin mutum kwaro kwanakin ku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya. To don ma kawo kashin shirin nan baki da amma da yake da dan sauran dagogi kaɗan za mu sake ta so da gaske labaran da aka riga aka saurara. Kungiyar haɗin kan kasashen musulmi ta OIC ta yi maraba da sanarwar da Majalisar Ɗinkin Duniya ta fitar na gudanar da tattaunawa tsakanin ɓangaren siyasar kasar Sudan a cikin wata sanarwa ga manema labarai da sakataren kungiyar haɗin kan ƙasashen musulmin ya fitar ya da goyon bayan kungiyar ga shawarwari da ɓangarorin kasa da ƙasa suka gabatar domin cin yarjejeniya tsakanin ɓangarorin sudan da kuma fifita muradun al'ummar ƙasar maimakon muraduna na ɗaiɗaikun mutane da kuma samar da zaman lafiya dimokuraɗiyya da tsaro da kuma ci gaba a cikin wannan sanarwa babban sakataren kungiyar haɗin kan kasashen musulmin hussein taha ya jaddada goyon baya ga ƙasar sudan domin tabbatar da tsaronta da zaman lafiya da kuma haɗin kan ƙasa da wadata da kuma ƙudurin da ta ɗauka na yin amfani da dukkanin ƙarfinta wajen aiwatar da shirin da aka sanya a gaba na miƙa mulki ga farar hula a ranar asabar 18 ga watan disamba wata tawagar majalisar ɗinkin duniya wadda za ta taimaka wa shirin mika mulki ga farar hula a ƙasar ta sudan ta sanar da fara gudanar da cikakken tsarin tattaunawa domin canza yarjejeniyar kawo ƙarshen rikicin siyasa a ƙasar shafin sadarwa na yanar gizo na majalisar ɗinkin duniya ya bayyana cewa wakilin musamman na babban sakataren majalisar ɗinkin duniya kuma shugaban tawagar wanzar da zaman lafiya na majalisar ɗinkin duniya ya fara tuntubar dukkanin bangarorin siyasa na kasar ta sudan da ma na kasa da kasa wanda majalisar ɗinkin duniya ta ɗora wa alhakin gudanar da wannan aikin domin kawo ƙarshen rikicin siyasa da ake fama da shi a yanzu a sudan to da za mu karkare sai idan allah kai mu gobe da safe za a ji mu dauke da wani shirin a zangon shirin mana safe amma kafin lokaci amarin dukkan waɗanda aka ji muryoyin su tun daga farkon shirin har zuwa ƙarshen sa nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya